Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar to madalla Tun daga shekara ta 2011 da aka soma fuskantar kalubalen tsaro a jamhuriyar Nijar. Kuɗin da gwamnati ke kashewa a fannin tsaro ya kasance ninkin baninki, amma wasu na ganin kamar bata sauya zane ba. Sai dai a wasu wurare kura ta lafa. rikicin libya ya kara jefa wasu kasashen afirka cikin tashin hankali ciki har da jamhuriyar niger biyo bayan bazuwar makamai iri-iri tokuwar matakai ƙungiyoyin da ke aikin wanzar da zaman lafiya ke ɗauka abokin aiki na hamid mahmud daga agades ya yi mana cikakken ƙarin bayani. Tun daga shekarar 2011 da sha ɗaya da aka soma fuskantar matsalolin ta'addanci a Nijar kuɗin da ake kashewa a fannin tsaro ya kasance ninkin baninkin amma kuma har yanzu gidan jiya noman goje sai dai a wasu wurare ƙura ta lafa. Rikicin Libya ya ƙara jefa wasu ƙasashen Afirka ciki har da Nijar cikin matsalolin tsaro saboda yawatar makamai da harsashe. A jihar Agres da ke arewacin Nijar ƙungiyoyin da ke aiki wanzar da zaman lafiya a ƙasar ne suka dukufa wajen samar da zaman lafiya a yankunan da ake fama da tashe tashi hankula inda suke dubaru dabaru daban-daban wajen shawo kan wannan matsala. Abaka Lamun ba a kwamitin zaman lafiya a Agades. Cewar zaman lafiya ta fi komi. Kuma kun gani za a Agades shekarun da suka wuce kun san akwai tashin hankalin da ta samu. Hmm. Cikin tashin hankalin da ta samu kun ga cewa yana yi wa har yanzu akwai yawayawan makamai a cikin jiha. Hmm. Makamai ko kun san ya kamata ba kowa ba ya hmm. kamata yana rike da su. To, mm-hmm. wannan abubuwa su ne kamata kowane cikinmu ya yi kokowa don a zamana lafiya Tunda zaman lafiya ya fi a komi a cikin jihar a Tunda mm-hmm. kun gani a cikin Nishar duka jihar Agadas tana cikin jihohin da yake a yanzu alhamdulillah za a cewa ko da yake kun san kowane lokaci akwai abun da nasaru suke cewa zorus nan ta yi zorus mu wannan abubuwa su ne ma suke ba ta zamantakewa tunda bai kamata ba a gaza sun zo a doke ta a ce zauru kaman kaman yaki ake tunda babu zancen yaki a gaza sun in mutum baya da aiki ma in bindiga za a doka bai samu aiki ba wannan ba aiki ba ne kenan rayuwa ya kamata a yi ta cikin zaman jariya jan kai kin da zamu yi a matasa wannan abu ba na matasa ba ne ko da za a yi wai me ya kawo har mu kashe inda yake yanzu matasan mu suna roka bindiga to mm. akwai abubuwa da yawa wanda yake mun ya kamata mu yi kokowa da su in ka diba shan taba wannan wadda ba ta da kyau mm-hmm. matasa ne suke kawo ta ko manyan mutane suke kawo ta wannan abubuwa ai ya kamata duka ayi yi a zancen su domin matasan mu namu ne kuma mu ne ya kamata mu musu tattalin da za su kawo zaman lafiya amma ba mu ba mu manyan muna yin abun da bai kamata ba mu yi nan mu dami matasa da cewa su ne suka zama muskulolinmu mu su kadai mm. tunda kun gani a cikin duniya yanzu ko ina ana zancen yaƙe kaya nan ana zancen masu bindiga ana zancen wanda suke wannan abu bai kamata ba mu bar shi shigo Nijar ma kuma bai kamata mu bar shi shigo ya Agadez. Kamar idan aka ɗauka jihar Agadez suna da iyaka da Mali da Chad da Libya da Algeria. Kamar mi za ku cewa dangane da su 'yan bindiga waɗanda ke wancan yankin nasu su masu miƙa wuya? kowa ya san sani cewa zaman lafiya mu kowa kai yaranmu su shiga habba masaran ba wadda yake za ta kai su inda yake ba za su fito ba. Cusa kabilanci kuma mai da batun rashin tsaron ga wasu kasashe yamma batutuwa biyu da aka daɗe ana bayyana faruwar su a harkar tsaro a Nijar. To sai dai na buƙatar rarrabe a yada tsakkuwa. Butali Cuyeran da ke zama mamba a kwamitin zaman lafiya na ƙasa ya bayyana takaicinsa kai yadda har yanzu an kasa shawo kan matsalar. Wagga matsala da da take nan ta sace sace wannan da banditi su wannan vraiment abin ya kamata abin ya koma kumiya ma mutane su ba kansu magana wannan banditi sun ya koma kumiya wanda ya koma kumiya mutane suna cewa za su yi rayuwa cikin hayya cikin sata cikin abin nan wannan bai yi ba ko kadan yanzu abin ma ya komo ga gida mutane in sun komo ba su da imani ko kadan kenan mutum ya ba kan shi shawara ya fita ga kumiya mutane ana ba su magana su jita. tun ba a doki wata mataki ba su ba daga baya a yi ta kama su abin ya zo kuma a ce mutane ba su musu daidai ba. To sai dai a wani mataki na neman zaman lafiya a arewacin Nijar da ma kasar baki ɗaya. Sarakunan gargajiya na arewacin Nijar gudanar da taron canza miyau domin tattaunawa irin gudunmawar da za su bayar domin shawo kan wannan matsalar da ake fuskanta a wasu yankuna da dama na kasar Nijar. A gali atte yana daga cikin su. Shugaban kasa ya nemi da sarakuna su daha mishi su kama mishi da addu'a su kama mishi eh, da sensibilisation su kama mishi da vigilance saboda ya gaya musu duka abin da Nijar take ciki mun san da kasan nan tana bukatar diyanta duka donc dalilin wannan shugaban eh, confederation ta kelfe ta ingal bayan haduwan nan da ya zo nan shi da kanshi ma bai doki lokaci ba ya gani ya kamata nan da nan eh, sakon da aka ba su eh, ya kai shi inda ya kamata haduwan nan ta samu halarta dukka sarakuna kananan sarakuna wajen dari da goma sha biyar dukansu sun samu sun halarta wannan haduwar da aka yi an yi gagarumar haduwa inda aka sabke kur'ani aka yi addu'a ya kwatanta ma mutane situation kin kasar nan yadda take ya nuna ma mutane da wannan kasar nan yanzu tana bukatar diyanta duka tana bukatar addu'a sarakunan shi ya gaya ma kadrorin shi ya ce kowa ya daha kowa ya rike kowa ya kama kowa ya zama kunnuwa da idanun eh, ƙasa kowa ya ji wani abu wanda bai sani ba ko kuma ya ga wani abu da bai gane ba tuntubi wani mutum nan da nan ya kwatanta mishi yadda ake ciki. Sakamakon yadda matasa ne suka fi shiga harkokin rashin tsaro saboda rashin abin dogaro da kai. ƙungiyar matasa ta shiga aiki wayar da kan matasan da ke rayuwa inda matsalar rashin tsaron ta fi kamari domin rungumar zaman lafiya. Mala al mustapha shi ne shugaban majalisar matasa. Ga namu bangare mu matasa mun yi amfani da wannan dama don mu tunatar da Adejakin iri wanga gani iri wanga kokowa ta neman zaman lahiya duka wakilan matasa sun fuddo ni dokiman wanda yake muna kira ga babban murya a aikata shi wannan tun da hayoyi ne waɗanda za su karfafa da zaman lahiya yake kumshe da banci wannan wannan tunatarwa mun yi kira ga babban murya ga matasan da suka halarci duka wannan taro duk inda suke su tashi sai kowa ya kawo gudunmawar shi don a karfafa zaman lahiya zamantakewar al'umma solidarity da cohesion social kawo karshen matsalar tsaro shine babban muhimmin aiki da gwamnatin mulkin sojin ƙasar Nijar ƙarƙashin jagorancin abdulrahman Chani suka sanya a gaba. A gaida Hamid Mahmud. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin abokin aikin nawa hamid mahmud julie gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya